الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake hada fuskokin mu a wannan yammaci mai tara albarka na alhamis goma sha bakwai ga watan rabi'awwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da tara ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a yau darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka alaƙaidatar tahawiyya ta al'imam abu ja'far tahawi a darasinmu na jiya malam ya mana bayanai masu da dama ubangiji allah maɗauki sarki ji shi da gafara ya cika mana magana akan abin da ya shafi annubuwat annabta wa ala ra'asihim ya magana da annabtar manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce huwal mab'uf ila amatil jinni wa kafatil wara ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga aljanu baki daya da mutane baki daya ya aiko shi bil haqqi wal huda wa bin nur wa dhiya ya nuna kenan ashe babu wani matsayi da mutum zai kai da zai fita daga karkashin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa ga wata shari'a ta daban domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aiko shi ne zuwa ga mutane da aljan baki daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira kenan babu wata dama da mutum yake da ita da zai ce wai yanzu ya fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu ta'ala wasallama shi ma yana da wata shari'a kamar yadda annabi khidir yake kan shari'ar da ba a kanta annabi musa a. salatu wasalam yake ba saboda me saboda kowannen su an tura shi ne zuwa ga wata shiya ta daban annabi ibrahim a. salatu wasalam yana da wata shiya ta duniya a daidai lokacin annabi lut yana wata shiya amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kenan babu wata gaba babu wata kofa babu wani wuri da ya rage ma mutum da zai ce wai yanzu yana da dama da zai yi wata shari'a kuma ya nuna mana wannan addini na gaba al'umma ne larabawa da wanda ba larabawa ba yan arewa da wanda yan arewa ba a najeriya kenan ko hausawa da waɗanda ba hausawa ba addinin musulunci na wanda ya yi shi ne abinda zai nuna maka addini ne na allah maɗauki sarki ba na larabawa ba ai kaga abbas amine na manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hamza amine na manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka yi imani sai imanin ya amfane su abu lahab amine na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abu talib amine na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ba su imani ba sai kusanci su da manzan Allah bai amfana musu da wani abu ba kenan abun ba na dangantaka ba ne ba na wata al'umma ba ce ba na wata ƙasa ba ce wannan farfaganda ce da yahudawa suke yayata ta a duniya domin dakushe hasken musulunci waya ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun ubangiji Allah madaukakin malami mana bayanin kuma alqur'ani mai girma maganar Allah madaukakin sarki ne yace wa innal qur'ana kalamullah zancen Allah ne wannan ya nuna mana qur'ani zancen Allah ne kenan Allah yana magana yayi magana yana magana kuma zai yi magana subhanahu wa ta'ala don Allah ta'ala yace wa in ahadu minal mushrikeena istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam kuma ba duk wanda ya ce maka Allah yana magana ba da harshe ba ko ba da baki ba yanzu ana bin shi bashin bayanin yayi da me yake magana amma da zaran ya ce maka Allah yana magana ba wanda zai tambaye shi da me yake magana asali ma yin tambayar ma bid'a ce to amma kankan ba ne ka ce Allah yana magana ba da harshe ba kankan ba ne ka ce Allah yana magana ba da baki ba domin tambayoyi ne ba za ka iya amsa su ba Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa ma fihim sammai bakwai da kasai bakwai suna mai tasbihi da me suke yi da baki eh Allah kaga mutum bai in ya ce fanka fanka tana tasbihi da me take yi in ka ci Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka kamanta tashi da fanka kenan Allah madaukin sarki ya ce abin na yomar qulu lil jahannama halim talati wa taqulu halmin mazid da mai jahannama za ta ce halmin mazid da baki al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bima kanu hannaye da kafafuwa da me za su bada shaida da baki to haka babu wata abu da ya rage wa mutum illa ya ce sami'na wa ta'ana malam ya ce wa ru'yatu haqqul li ahli janna ganin Allah madaukakin sarki tabbas ne ga yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ta'ala ya ce lahumma yasha'una fiha waladaina mazid yace lillazina asul husna wa ziyada duk ayoyi da suke nuna cewa ubangiji Allah madaukakin sarki za a ganshi ranar alkiyama ayi da ta fito fili ita ce wujun yawma idin nadhara ila rabbiha nadhara domin na abin nan fi'ilin nadhara yayi ta'addi da ila bai ta'addi da fi ba kuma bai zama ba fi ba ila ba wannan shine bayanin da malam ya mana jiya ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya ba mu wata babbar kaida ya ce wala yathbutu qadamul islam illa ala zahari taslimi wal taslam wala yathbutu qadamul islam diddigen musuluncin mutum baya kafuwa a ƙasa illa ala zahari taslim face kawai sai idan mutum ya sallama wal islam ya miƙa wuya in dai zai sa tunaninsa zai sa hangen nesansa zai sa fahimtar shi a ciki wacce yake ba ta daidai da ƙur'ani ba babu inda mutum zai kai to wannan kuma dole mutum ya lazumci wannan kawai naka ka sallama ka ce sami'ina wa ta'ana al-imam abu jafar at yana ci gaba da magana akan abin da ya shafi ar-ru'ya kenan sai ce faman rama ilma ma hufira anhu ilmu wa lam yaqra bi taslimi fahmu عجبه مرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ita faman rama duk wanda ya nemi ilma ma huzira anhu ilmuhu ilimin abin da aka hana mashi shi ilimin abin da aka ce wannan ilimin mafkudun ne wani ilimi kenan ilmul ghaib duk waɗannan abubuwan da muke magana ghaibiyat ne abin da ya shafi ghaibiyat naka shine ka sallama allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shine naka kawai amma idan aka zayyana maka abubuwan da suke gaibi ka ce a'a dole sai ya fito fili kaga yanzu ka nemi ilimin Abin da ba a bayyana maka ba kake so a bayyana maka shi isa ya ce fa marama ilmu ma huzira anu ilmu duk wanda ya nemi ilmin abin da aka hana mashi shi shine ilmin gaibi wa walam yaqna bi taslimi fahamuhu fahimtarsa bata wadatu na ya ce ya sallama ba dole yana gani yana da hangen nesa yana da wani tunani ya tsaya akan tunaninsa bai sallama ba hajabuhu maramuhu an khalisu tauhid to wannan abin da yake nema zai katange shi ya datse shi akan samu ya rasa samun khalisu tauhid tsabtataccen tauhidi saboda ya dogara akan fahimtarsa ya nace yana neman ilimin abin da aka hana mashi ya nema shine ilmul ghaib ilmul ghaib ba dora maka ba abin da aka dora maka shine kai imani da shi kawai wani shine abin da ya gagaro su suka ce a tafo ba za su imani da shi ba sai sun ga kwaf uwar izin ga kwalwar da ka Allah ta'ala ya sauke zai hana mashi khalisu tauhid tsabtataccen tauhidi domin zai zama yana da tauhidi a baibai ko yana da tauhidi yana shakku kamar da malam ya faɗa yana kafirci yana musulunci musulunci a billah wanda ba zai kuma haɗu ba na ke ban ne lashi tami'an Allah ya tsare mu wasafil ma'arifa zai katange shi daga samun tsabtatacciyar fahimta tsabtataccen sani wasu yi iman zai katange shi daga ya rasa ingantaccen imani abubuwa nau kenan uku abu na farko zai hana mashi khalis tauhid tataccen tauhidi abu na biyu zai hana mashi safil ma'arifa zai hana mashi tsabtataccen ilimi don duk ilimin da zai dinga samu zai dinga samu shi ne a baibai saboda me saboda ya ce ba zai yadda ba sai abin da yi daidai da kwakwalwarsa shi bai yadda za a ga Allah ba saboda me saboda ana ganin abin da yake da zati ne shi kuma sai ya ce Allah ba shi da zati kenan ba za a gan shi ba ka ga muqaddimat din da ya amfani da su so jahilci ne tukure yake a kwakwalwar shi haske walilahi al ala haske yana da zati ko bai da zati? bai da zati? ana ganin shi ko ba ganin shi duhu yana da zati ko bai da zati ana ganin shi ko ba ganin shi ba ganin abin nan ana ganin shi amma baka iya damkar duhu ka ce ga duhu nan ka damke shi ko ga haske ka damka to amma ya zai abin nan ya ce shi abin da daidai da kwakwalwa shi zai karba wanda bai daidai da kwakwalwa shi ba ba zai karba ba akan haka ya ce bai yadda da azabar kabari ba domin ka ce za ya azabar kabari ina mala'ikan zai tsaya aya dan kokokokop din rami aka sa shi ina wannan zai tsaya ina wannan zai tsaya saboda hankalin shi bai dauka ba sai ya kore azabar kabari ya manta kuma ɗaya yana ciki a cikin cikin Allah ta'ala ya aika mashi da mala'ika thumma yursalu ilaihi malak fa yu'muru bi arba'i kalimat to nan kuma zai ce mala'ikan ta ina ya shiga ina ya tsaya ina yaron yake asali ma da cikin mahaifiya da kabari ina ya fi sarari naka fa ka sallama amma inda kai ce ba za ka sallama ba to mutum ya haɗu da bala'i haka kullum waɗannan abubuwan sun faru su fakhar razi sai da suka zo suna kuka suna cewa sun gama balbanta da rayuwarsu a aikin banza aikin rufi aikin baban sun yi asarar rayuwarsu sun zo sun tare kila wa kala kawai saboda da yawan su ba tsaya kan tsaftataccen tauhidi ba saboda haka duk abin da duk wata sifa ta zo musu da Allah ta'ala sifan da kanshi da ita yi su kore su ce wai Allah ya tsarkaka daga barin wannan sifar wacce bai da kanshi da ita ba kuma sai su siffanta shi da ita me kina aka yi haka Allah ta'ala ya tsari mu sai da yake gargara fa wani da zai rasu ya ce shi zai rasu ne akan imanin dattijuwar matan nan wai ya rubuta dalilai 300 akan cewar akwai Allah madaukin sarki aka faɗa ma wata dattijuwa ta ce a shi yake shakku amma ita da ba ta shakku akwai shi ai ba ta buƙatar dalili da yawa ire-iren su sun zo rasuwa cewa suke za su rasu akan imanin tsohuwan nan tunda imanin ta garwa yake ta sa kanta cikin wannan kwakwalwar tana dauki misali guda ɗaya. ga wanda ya ce Allah baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma sai ka tambaye shi yana masallaci sai ce a'a sai ka ce me yana coci yana saiwa yana masai yana kaza yana kaza yanzu ba shi zama kai shi wannan ba wai wai abin nan siffanta Allah ta'ala ne wai saboda tsabagen kore mai sifofi da girmama shi ya kore mai waɗannan abubuwa duk ya siffanta mi da siffa tana kasa ya ce yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba saboda sai da ya yi sai da ya yi a tashbi sannan ya zo ya yi ta aku sai da ya kamanta Allah ta'ala da halittarsa yana kamantawa kuma sai ya zo ya kore siffa Allah ta'ala ya tsare wannan shine abin da malai yake faɗa ce duk mutumin da tunaninsa ya hana shi ya sallama duk mutumin da ya nemi ilimin abin da ba a sa shi ba shi ne ilimin ghaib to wannan abin da ya je yana nema zai katange shi ya rasa tsaftataccen tauhidi ɗaya kenan zai katange shi ya rasa tsaftataccen ilimi biyu kenan zai katange shi ya rasa ingantaccen imani nau kenan uku sakamakon haka kaga ya zama hairan rikirkitacce ya ɗumauce lahu ashabun ƙunahu ilal huda cina. yana da abokai suna kiran shi sana ilal huda zuwa shirya suna cewa da shi i'tina i'tina ka zo wurin mu ina ya da mauci fa ya tazabzabu sai ya ga yana kai kawo bainal kufur wal iman tsakanin kafirci da imani yana imani idan ya gazgata waɗansu ayoyin alkur'ani yana kafirci in ya kowar waɗansu ayoyi sai ga shi ba mumini ba shi ba kafiri ba wa tasdiq wal takdib yau yana ya gazgata gobe kuma ya karyata saboda me saboda wai ya ti yana neman ilimin abin da ba a sa shi ya nema ba saboda me saboda fahimtarsa ta hana mishi ya sallama dole yana da wata mashayar da ba ta Allah ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iqrari wal sai ga yana kai kawo tsakanin tabbatarwa da musu al iqrar shine tabbatarwa Wal'inkar inkar musul abin kaga al inkar na al in ya tabbatar da wannan sai ya kora wannan in ya kora wannan sai ya tabbatar da wannan mu waswisan kawai ya zama mai wasu wasi ta ihan ya riga ya makuwa ta afka mishi kuma ba wai makuwar da arba'una sanatin ya tufuna fil ardi ba ba wai shekara arba'in ne ya makuwar ba a ya riga ya dumauce kawai shakan yana makara da shakku la mu'minan musaddiqan shi ba mumini ba wanda ya gazgata wala jahidan mukazziban shi kuma ba wanda yi musu bai karyata saboda ne saboda ya dora addinin musulunci akan fahimtarsa inda a ce ya dora musulunci ya bar musulunci a inda musulunci yake wallahi babu wani abu da zai samu imaninsa duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi sai ka ce sami'ina wa qala duk abin da Allah ta'ala ya kore ma kanshi sai ka ce sami'na wa ta'ala a antum a'lamu amina shin ku ne kuka sani ko kuma shi shine ba yake bayanin sifarsa ba wanda ya kai Allah sanin kansa da kansa subhanahu wa ta'ala a cikin halittunsa babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce ga sifarsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sifar Allah madaukakin sarki a tafau sai mutum ya alkafara yake sam bai yadda ba ya kare ta wannan me kenan kuma a sai ya koma daga baya sai ya kawo waɗansu sunaye ya kawo waɗansu sifofi ya kawo waɗansu bayanai ya zingina su ga Allah madaukakin sarki Allah ya sauke al-imam al alimam al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah azza wa jalla muna kira imam al-barbahari ko Allah ya ji kanshi da yake cewa ولا يسوء الإيمان برؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين فمن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات, بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية waɗannan bayanai dole ta sa malamai suka tashi suke yi dole ta sa malamai suke ga wajibin su ne su tahi su zayyane ma al'umma aqidar annabawa da manzanni in ba haka ba a zamanin sahabbai baki ɗaya babu wannan ta'asar babu irin wannan shaci faɗin sai da aka samu 'yan bidi'a daga khawarij da mu'tazila da shi'a rawafin da waye da waye suke ma addinin ayaga kun gano wannan da kyau da suke ma addinin ayaga da kuma ya zama wajibi dole al'umma su tashi ya zama da su bai ma addinin musulunci kariya abubuwan da ke faruwa shine akwai abubuwa da suke wasu sun shiga musuluncin daman da son zuciya ne ta yana da son zuciya ba su da wata hanya ta biyu sun ga musuluncin kawai ci gaba ike yi to da su dage akan kafirci kwara su shiga musuluncin su illa ta ta ciki sai su bayyana da musuluncin a baki su ɓoye kafirci a zuciya irin waɗannan su ne sai abdullahi bin saba da ya kwancin shi'a ya rubuta ta ya rubuta ta mu da magargamanta ina aka ce yankin faris wani yanki kenan yankin iran da iraki da sauransu waɗannan yankuna dama fa bautar wuta suke yi saboda haka da suka shiga musulunci sai suka shiga musulunci da al'adunsu da abin da yake a cikin kwakwalansu kuma wannan matsala ita ake samu ga dukkan wanda ya shiga musulunci ya ce wai zai tafi da musulunci akan fahimtarsa ko akan wani ilimi nashi da yake da shi kun gane wannan maimakon a ce ya tsaya ya saurari mai musuluncin ya ce mun gane wannan in mutum ya tsaya ya ji mai musuluncin ya ce to sai ga imanin shi ya zama ingantaccen imani amma idan mutum ya ce a'a zai dora musuluncin akan wani tsohon karatunsa na da to sai ga ya ja mutane zuwa ga abin nan su mutanen farisa da dama suna bautar wuta dama suna da akidunsu saboda ga da suka shiga musulunci suka dora musuluncin akan waɗancan shi za ka ke ganin har yanzu abin jini ne kun fahimci wannan da ke ko domin abin a magozancinsu duk wanda yake sarki to dangin shi ne za su gado saboda haka da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rasu sai suka tsabbaka wannan sai ga waye mafi kusa da shi suka ce dole fa Ali bin Abi Talib shine zai gaje shi akan me akan wannan maguzancin nasu na bautar wuta kuma ga suke dinga ta wata rikici har zuwa to haka kuma za ga mutumin da ya je karanta wani bangare na karatun zamani in zurfi daga baya kuma ya fahimci addini sai ce a'a dole zai musuluntar da wannan abin ya ce ai akwai shi ma a musulunci na sha ba yan uwa misali akan abin da ya shafi wani za ku fi da sanin shi in na faɗa wani measurement na karfe da ake da shi da ake da lambobin da suke tafiya da dama da hagu da gabas da yamma yace yana da sentimita kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza fadan Allah ta'ala wa anzalal hadith na cikin suratul hadith. aya wannan aya da aka ambatu wannan karfen ta yi daidai da wata mita kun gane ko eh yawwa kaji masana abin sun faɗa a suratul hadith in ka lissafa in zo nan a wannan ayar ta yi daidai to a ɗaya wata kusurwar kuma idan ka lissafo da fatiya bakara ali imran har zuwa suratul hadi sura ta kaza ita kuma ta yi ba da wata sukwaya amma kuma abin da daidai ba sai an cire lamba guda saboda haka shi dan ya cika ya tabbatar da wannan manufa tashi na a dole an faɗi wannan a qur'ani sai ce to ai fatiya dama muqaddima ce ba ta ciki sai ya cire fatiya daga cikin qur'ani sai fara lissafowa daga bakara ita ce surar ta farko ali imran nisa'i har zuwa suratul hadid sai ta bashi wannan abin nan da yake ne ne ya kashi wannan wani dora mashi wai yana so ya bada mu'jizar qur'ani irin waɗannan al'amuran za ka iya samu su a kowane irin lokaci duk mutumin da yake zai musulunci ya wanke kwakwalwar shi gaba ɗaya ya bari abin da musuluncin ya ce da shi shi zai in ba haka ya yi ba to malam zai kai al'umma abin nan mahallaka ya halakar da su in zai ɗauko wani tsohon karatunsa da wani tsohon tunaninsa da wani mai ganin ya ga kaza ya ga ya dace haka zai ta tafiyar da addini din akan wannan abin da ya musulunta dan abin da ake nufi da in ya musulunta ya bar wannan abin da yake akai dan ga sai ya shigo da shi wa qad dakhalu bil kufri kenan Allah ta'ala ya sauki malaki cewa wala yasul imanu bi ru'yati li ahli daris salam baya inganta tabbatuwar imani da ganin Allah maɗaukin sarki a gidan aljanna imani da wannan ganin baya tabbatuwa liman tabaraha minhum biwahmi ga duk wanda ya fassara wannan ganin da wani rudin da ke kwakwalwarsa ce eh za a shi amma abin da ake wa abin nan ila rabbiha nazira ai abin nan tana sauraron umarnin ubangijinta kaga wannan bai imanin shi da ganin Allah ta'ala bai yi ba domin itabarha bi wahmi ya fahimce ta da wani cuta da take kwakwalwarsa aw ta'awwalha bi fahmi ko ya tawili ta da wata fahimta da yake da ita idan aka ce tawili shine ya tusa mata wata ma'anar da take batacciyar ma'ana kuma wannan tawili yana cikin abinda in ba din addinin nan na Allah bane da tiniya daga ya tashi ya tashi yana cikin babbar annobar da ta afka musulunci manya-manya hare-haren da aka kai mishi abin da ya shafi magana akan tarihi in ka samu ibnu qayyim a cikin nuniyarsa sai da baiti takwas yana magana kan illolin tawili yace kaga daga cikin illolin safa fa tawili kenan shi ya kashe sayyidina umar akan tawili aka kashe sayyidina usman akan tawili aka kashe husaini akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kyankyashi khawarij da suka ce inal hukumu illa lillah kaga kalmatu haqqin urida bihal batil akan tawili ake kaza akan tawili ake kaza akan tawili ake kaza saboda bala'in balbalin bala'in tawili shi ya haifar da batiniya fa cewar qur'ani yana da zahiri yana da baɗi kuma a nan kasar akwai masu da'awar wannan yana da zahiri yana da baɗi saboda haka dan mai suka kawo wannan dan ba su da wata hanya ta biyu da za su iya illata musulunci kaga dai hanyar da yahudu da suka bi don illata a taura da injila hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko canza rubutun suna canza rubutun Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana wannan yace fa katuma wala yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu ya'lamun haka Allah ta'ala ya faɗa mana yace wa minhum ummiyuna la alamu ya'lamuna ba illa amani wani ne illa yadhunnun kun gano wannan suna canza rubutu in sun zo fassarawa da baki suna canza fassarar wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litasabu min alkitabi wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna allahi al-kadhibu wa ya'lamu to fandararru magabta musulunci ba su da dama ta farko da za su iya illata musu kowa harafi ɗaya ka canza ƙarfin yaro zai ce in mm, duba rubutun nan duba ƙwar'anin nan gashi a hannun ka zai ce a duba ka tsallake baki Allah ta'ala ya baima musulunci kariya tana kenan ba fiye da za a yi fassarar ba fiye da za a canza sai suka ce yana zahiri yana da baɗi yana da zahiri yana da baɗi haka suka faɗa to anan da suka dinga kawa duk abin da suka duk karyace karyace da shaci bada da suka yi sai ce wani ai baɗi ne ku kuna amfani da shari'a ne ba ga annabi Musa alayhi salatu wasallam yana kan zahiri bane annabi Khidir yana kan baɗi ba Musa zaka ga an ce wai da mai ilimin shari'a da mai ilimin tauhidi ba a zama bishiya guda kaji haka ba ka daga karantawa a ce ilimin tauhidi baya zuwa mutum ya zubi sai ya halaka ba dole mutum ya halaka mai irin wannan tofidi da suke karantawa ai dole ka kira shi tofidi ba ka kira shi tauhidi ba dole ne mutum ya samu irin wannan ɗungiya sun manta cewa annabi khidir yana kan shari'a shi daban kun lura annaba musa yana kan shari'a shi daban kowanne yana kan shari'a shi daban manzo Allah sallallahu alaihi shine wanda yake ba a hada shi da kowanne annabi ba a zamanin sa to aka ce zai na faji wani babban su da yace shi masanin tafsiri ne yana fassara ayat da ke cikin suratul luqman alam tara anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wai sai ce yawwa wai wannan aya ta nuna ilimi yana zahiri da baɗi don Allah ku wa asbagha alaikum ni'amahu ya sanya muku ni'imominsa zahiratan wa batina ilimi na zahiri da abin nan ni'ima ta zahiri da ta baɗi Allah ta'ala ya sanya mana yanzu ni'imomin da Allah ta'ala yi maka da wannan ka sani da wanda baka sani ba wanne suka fi yawa wanda baka sani ba to amma saboda tsabagen ilhadi yana so ya zama mulhidi mulhidi yake so ya zama sai soka wannan maganar ita wai ilimi yana da zahiri yana da baɗi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatan bil kitabi litasabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi kadhiba wa ya'lamun Allah ya tsare mu daga sharrin su saboda haka tawili ba karamin bala'i haifar ba tawili ba karamin bala'i haifar ba kun fahimci wannan da kyau ko yake cewa wai idan ka ce ba a tawili a ƙur'ani ai Allah maɗaukin sarki yana cewa wa man kana fi hazi ama a huwa fil akhirati ama yanzu duk makaho a duniya makaho ne a lahira to haka in dai ya faɗi wannan to magana da ya faɗa ɗazu na cewar an ce shi masanin tafsiri ne to jahilai ne suka faɗa domin in ba haka ba ya Allah ta'ala ce fa ha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ko bai ci wannan da ke ko fa ha la ta'mal absar ido baya makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to amma saboda ya cimma mummunan manufarsa na cewar akwai tawili a bankar aya shi a suka ce abin nan marajal bahrain yalta abin nan abin nan marajal bahrain bahrain shine abin nan aliyu da fatima sune ya khuruju minhum al-lu'lu wal marjan al-lu'lu wal marjan sune hasan da husaini to shi kuma muhsin fa a shi ma tsan fatima ne shi kuma ya yake kuma bai ci wannan wannan wani irin tayi ne wai tsalar abin nan abin nan inna Allah ya amurkum an tasbuhu baqara wai Aisha ake ne a uzu billahi min shaytan rajim kuma suka fada kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kace ina kuntum khayra a'immatin a'immatin wa ake ake wannan fa azubaiti a cikin addinin shi'a fa yan baya baya ne ake rufe musu ido ba a barin su su karanta littafin fa waɗannan babi ne mai zaman kansa babu ta harifin ƙur'an babin da zai yi bayanin an cancanta ƙur'ani babi ne a cikin manya manya manyan littafan shi'a wani ita ce aƙida da ake a imma a imma a imma a imma shugabanni dai shugabanni shugabanni shugabanni Allah ta'ala ya sa kada ya zama kada ya zama na waɗance ne na cikin suratul qasas waje Allahu a immatan yad'una ila an-nar ba dai a imma suke nufi ba ومن قيامة تنصرون iz kana ta'wilur ru'ya domin fassara ganin Allah madaukakin sarki da wata ma'ana batacciyar ma'ana wa ta'wilu kulli ma'anan yudaf ila rububiyya da bankara duk wata ma'ana da ake jingina ta zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki bi tarki ta'wili wa luzumi taslim to wannan in dai mutum yana so ya tsabtatu imanin shi ya tabbata to kenan bi tarki ta'wil zai bar tawili bankara aya wa luzumi taslimi kawai kawai ya lazimci sallamawa miƙa ma Allah ta'ala komai wa alaihi dinin musulmi kan wannan ne a dinin musulmi yake baki da a wata nuskar wa alaihi dinin a kan wannan ne a dinin manzanni yake kawai a sallama baki da. in dai ba wannan ba in dai ba sallamawa mutum i ba to na haka zai yi shekaru aru aru kamai da na faɗa muku ɗansu wani ce ya kara da duniya baki ɗaya shi bai samu shiriya ba ya ina zai samu shiriya ya bi shiriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zai samu agin duk siffar da ya kawo sai ya kore haka wani ya faɗa fa ya ce shi ya ɗaga littafi ya yi ta karantawa tun daga bayan salar isha har zuwa guduwar alfijar ba abin da ya tsinana domin da ya tabbatar sai ya kore da ya tabbatar sai ya kore da ya tabbatar sai shi shi kadai wannan nan sun faɗa da bakinsu haka suke wannan rayuwa haka suke wannan rayuwa suke da sun tabbatar sai su gudu sai zama da ya kashe dare gaba daya ba abin da ya tsinana Allah ya tsire malam ya ba ya sake wata ka'ida kuma jai hankali ce wa man tawakan na faya duk wanda bai kiyayi korewa ba shi dai komai ya kore komai ya kore komai ya kore kamar yadda muka ambata a farkon darasi korewa fa ba yabo bane kar ka dauki kullum in ka kore shi Allah ba kaza bane ba fa yabo kake ba sai ka hararo fa sifa ta kamala fa in ka ce Allah baya magana to wata sifa ta kamala ka hararo eh kaga kishiyar rashin magana ita ce me ko bebe da kenan kake so ka ce a'udhu billah kurma ne kake so ka ci a a'udhu kurma jam'i ne a ce ta as-sam'u bebe kake so ka ci a a'udhu a ai magana ita ce sifa ta kamala mun gane wannan da kyau wannan ne fa abin da yake akwai in ka ce ba a ba ne sai ka kawo sifa ta ne adalci saboda me saboda shi adili wannan ne ake bukata wannan amma dai dan ka kore kadai ne wannan ba fasaha a ciki ba haka ya faɗa bai ce ƙubayilatu la yaghdiru na bizimati wala zulmi na nasu habbata khardali yace yan kabila ce cikin cokali ba ta iya warware alƙawari dan ba ta da ƙarfi sai a nakaɗa mata duka wala zulmi na nasu habbata khardali ma sa iya zaluntar kowa ai ba wai yana nufin su ajine bane dan ya kore musu zalunci saboda ba samu damar zaluncin ba in ma ka haɗu da su a bagen daga kawai lauma ɗaya za a yi da shi kenan gaga ba yabon su ba dan ya kore musu zalunci saboda bai hararo su fa ta kamala ba sai ce wa mallam ya tawakkal na faya duk wanda bai yi kafa kafa ba duk wanda bai kiyayi korewa ba wa tashbiha duk wanda bai yi hattara ba akan kamanta Allah ta'ala duk wanda bai kiyayi kamanta Allah madaukakin sarki ba da zarar Allah ta'ala ya ce yana gani kace irin na halittarsa da zarar ya ce yana da fuska kace irin na halittarsa da zarar ya ce yana da hannu kace irin na halittarsa duk wanda ya wannan zalla to ya karkace ya zami walam yusuf tanziha bai samu abin da yake so ba na tsarkake Allah madaukakin sarki domin shi Allah madaukakin sarki laisa ka mislihi shay kaga nafi kenan ko wa huwa samiul basir kaga al ikmat kenan wannan shine ake bukata ai ko fuska ta halittun Allah madaukakin sarki ta sha bamban fuskar waya da za a ce wayan nan tana da fuska ta sha bamban da fuskar rediyo ai ko ta sha bamban da fuskar gida za ka ga an ce kai gidan yana yana da fuska a daidai lokacin za a ce kai wani yana da shago amma ba shi da fuska kuma za ke cewa ba shagon babba ne amma kuma ba shi da fuska kuma haka ya sha a daidai lokacin ya sha bamban da fuskar mutum ba shi fuskokin ba sun sha bamban amma halittun Allah ta'ala kaɗai subhanahu wa ta'ala fa inna rabbana jalla wa ala lalle mu mai girma da ɗaukaka mawsufun bi sifatil wahdaniyya an siffanta shi ya siffanta kanshi bi sifatil wahdaniyya da siffa ta taka shi kaɗai yake da wannan koda ko da ko ya faɗi irin wannan siffa ga ɗaya daga cikin halittunsa shi kaɗai yake da hakikanin da kaifiyar da sanin hakikanin wannan siffa ta subhanahu wata'ala man'utun wanda yake ya siffantu ne binutul utul fardaniya da sifofi na shi kadai ce laisa fi ma'anahu kwata-kwata babu wani a cikin wannan ma'anar wannan sifofin ahadun min albariya babu wani ɗaya daga cikin halittu da i tarayya da Allah maɗaukin sarki a cikin hakikanin wannan sifa sifa ta magara sifa ta hannu sifa ta kaza sifa ta kaza sifa ta kaza zan ma tambaya guda in ka tashi yin damka da hannunka wani hannu ne ka fi jin karfi da shi idan kai ba dami ne kenan ko in kai ba hago ne fa abu in kai damka guda za ka iya damkar buhun buhun dawa da hannu guda wanda ka fi jin karfi da shi kai mai damka ɗaya ka ɗaga shaka eh to buhun gishiri ba buhun shinkafa fa buhun siminti fa buhun taki fa mota fa to tarago guda na jirgin ƙasa haka ba su yi ba ubangiji Allah maɗaukin sarki ciwa ifa wa ma qadarullah haka ƙadar wal ardu jami'an qabdatu ƙasa baki ɗayanta dam ce guda subhanahu wa ta'ala damin kashi ce guda wal ardu jami'an karka ce kwakun go amina karka ce mina karka ce nigeria karka ce nijar wanda yake za a ɗibi nigeria a sa ta uku a cikin nijar ƙware kuwa za a ɗauki nigeria su hudu a sa cikin niger wadda kake yana ce uku za a ɗauki nigeria hudu a sa a cikin nijar to karka ce nijar karka ce sudan karka ce afirka karka ce asiya karka ce turai duniya kasar baki daya tuhu don ka guda ce ta Allah wasu. ka kusa hannun ya sha babban laysa ya shai wa huwa samiul basir walillahi al-mathalul a'la kun fahimci wannan da kyau ko ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa fa damkar da abin nan yadullahi mal'a hannun Allah madaukakin sarki cike iki hannun shi a cike iki sahaul layl wan nahar mai kyauta ne dare da rana ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard shin kun ga abin da ya halitta tun lokacin da ya halitta samai bakwai da kasai bakwai lam yahut ma fi yamin abin da ke hannun shi na dama bai rubu ba ku lura tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halitta samai bakwai da kasai bakwai yana cewa kanka cewa duniyar mutane duniyar aljanu duniyar tsuntsaye yana cewa yana bayarwa yana amma abin da ke hannun shi bai rubu ba kan san kai dan agu da ko ko kai ma ba zai ishe ka ba ko ba ba wajen ce ku za ka iya ciyar da mutum goma ba dan agu da ko kai sai dai ka tamkata nan sai ka tamkata nan sai ka sa sai ka ta abin saboda haka muna ba da wannan ne dan mutum ya sani walillahi al-mafalul a'la da malam ko da kaga Allah ta'ala ya ce bal ya dahu bi mutafafan hannayen shi biyu a shimfiɗe suke kuma ya ce kana da wannan baya nuna kawai kamacece ne a ce wata wata ba baya nuna kawai zaka tabbatar mishi da irin nashi ne subhanahu wata'ala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi ubangiji Allah madaukakin sarki jikin shi da gafara yake cewa wa ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adwat la ta لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وتعالى سبحانه وتعالى ya ɗaukaka ya barin قاسا عن الحدود da a ce yana da iyaka iyaka daga wuri kaza zuwa wuri kaza domin me domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya alauma ya alauma baina aidihim wa ma khalfum wa la yahituna bihi ilma kun gano wannan da kyau ko ba shi da alhudud irin na albashar dan shi ke da iyaka iyakar mulkin shugaban kasar najeriya daga wuri kaza zuwa wuri kaza a ɗibi shekaru ana ta rikici akan iyaka kuma ga ke ba wannan jiha da wannan jiha a ce akwai na ma'aita magana akan iyaka wannan ya ce wancan dutsen yana yankin sa wani ya ce a'a baya yankin sa tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin yanki da yanki tsakanin gona da gona a ta rikici a ta shari'a akan iyakar gona kuma ga ke ba a ta lissafi akan iyakar fili an sai fili shekara goma an zo ranar da za a fara gini daga ana ta sabon awo kuma ga yake ba wata ala ya ɗaukaka ya barin ƙasa daga barin wannan wal ya da matuƙa zaka zan ce matuƙar abu kaza kaza ne matuƙar abu kaza kaza ne wata ala ya ɗaukaka daga barin matuƙa ba shi da matuƙa a ce matuƙa shi kaza ne wata ala ba shi da wannan wal arkan ya ɗaukaka ya barin ƙasa daga barin mataimaka kullum ko ba shi da mataikana ba shi da mataimaka ba shi da wazirai ba shi da kwamishinoni ba shi da ministoci subhanahu ta'ala. ai kaga yana cewa fatawa labi rukuni sai ya karkata da shi da abokan abin nan nashi Allah ta'ala ya tsare wal a'aba ya barin kasa daga barin gabbai wal ba Allah madaukakin sarki ba shi da gaba subhanahu wata'ala wal adwat ya barin kasa ya haɓaka ya tsarkaka gabarin ayyu abubuwa na aiki su ne al'adwat abubuwan da za a ake aiki da su in za ka yi noma kana da fatanya subhanahu wa ta'ala ya bari kasa da gabar wannan in za ka yi kaza kana da kaza in za ka yi kaza in za ka bude shago kana da mabuɗi ko ba ka yake ba in za ka tada mota kana da su ne addu'a da Allah ta'ala ya ɗaukaka da gabar waɗannan la ta'wil jihatu Situ. fuskoki guda shida ba sa ɗaukan Allah maɗaukakin sarki fuskoki guda shida kuma su ne sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa ka sa'iril mubtada'at kamar sauran abubuwan da aka halitta waɗannan jumloli da malam ya kawo malamai suka ce akan me ya kawo su kamar Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas yace asalin waɗannan kalmomi ba kalmomi ne bane da suke fitowa daga baki bakin halin sunna kun bai wani da ke ko mana yana cikin ta'aliqatin da aka yi sai dai ma Ibn Bas ya yi taujihin su yace a matsayin shi na ahlus sunna ba wai yana da wannan yaren bane irin yaren yan bidi'a ina fata mun fahimci wannan amma an ta turanci a akan me yasa malam ya amfani da waɗannan kalmomin da ba a amfani da su yace ya faɗi wannan ne dan ana zargin ahlu suna da in ka ji a sha'ira suna cewa a tajisim mujassimun masu cewar Allah ta'ala yana da jiki wai suna nufin ahlu suna ne fa don me dan sun tabbatar mai abin da ya tabbatar ma kanshi da su. dan sun tabbatar mai da hannu dan sun ba shi faɗa wa kansa ba ai ba su da kirkira ba shi yace tabarakan nabi biye da hilmuni shi yace kulman biye da hi malakutu kulli shay shi ya faɗa yi sai su ce da himu jinsi shi sa malam yace ya dauka ga gabarin gabbai yace la ta'wil jihatu sit fuskoki guda shida shine jihatu sit ba sa dauka Allah madaukakin sarki saboda ne saboda me saboda a lokacin da kace ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ta daya to kenan sama ta biyu tana ne tana sama da shi in ka ce yana sama ta biyu ashe sama ta uku tana saman shi in ka ce yana sama ta hudu ashe sama ta biyar tana sama sa saboda ga da alu sunna suka ce Allah yana sama ba wai suna nufin yana sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai bane kun ba wadannan ba su ne sammai ba to ba wannan suke nufi ba suna nufin yana saman sama ne kamar yadda babu wani abu cikin mahaluki da yake saman al'arshi kun bai ci jimla ta babu wani abun da yake mahaluki da hausa kenan ko da larabci kuma makhluk duk wani abun da yake makhluk to yana cikin al'arshi ne baya saman al'arshi domin al'arshi ne abin da ya fi komai girma cikin halittun Allah madaukakin sarki kenan sama da ƙasa sama bakwai da ƙasai bakwai suna ina kenan suna cikin al'arshi usmanu subhanahu wata'ala ya daidaitu akan al'arshi kenan kaga yana inda kuma babu wani wuri da yake da yake amsa sunan sama kenan subhanahu wata'ala ina fata mu fahimci mun bai wannan da kyau na taba jin dan gugu yana cewa to an kace yana sama wata sama ta ɗaya ko ta biyu to dama yasa dan gugu ne yanzu ba faɗi wannan yi kaɗan ne daga cikin tabargarar da suke mutumin da aka zo wajen baki mai jan baki ce wasu alwana ka alma shaidu ya ce yawwa ina mata masu al'ada ku zo ku ji bayani wai ba wanda ya ce mace mai al'ada ba za ta yi sallah ba to mutumin da ya faɗi wannan malam ka bi addini da sauki ka bi addini a karanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba akan shi ka ba in dai ba akan karanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya awa ba in dai dan zafi ne ko rashin zafi wannan ba zai kai mutum ba komai ba ya kace mai kashi ga wani duhun da yake Allah ta'ala zai sauke kawai so ina fata mun fahimci tauhidin da malamai sosai da shi akan waɗannan ba wai yana nuna cewa ubangiji Allah madaukakin sarki baya sama bane don ya san abin da ya san ayoyin da suke nuna ubangiji Allah madaukakin sarki ya to akan al'arshi ya san ayoyin da suka nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama wannan ya mai da martani ne ga waɗanda suke jifa ahlus sunna da waɗansu sifofi isa ya mai da martani akan su Allah ta'ala ya tsare mu baki al-imam abu jafar fahawi ubangiji allah maraikin sarki ji kanshi da gafara yace ce wal mi'raju haqqun wa kada usiriya bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa urija bi shakhsihi fil yaqdati ila sama thumma ila haythu sha'a allah min al min ula wa akramahu allah bima sha'a wa awha ilayhi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى wato ku lura da bayan da malam ya kawo maganar ubangiji Allah madaukakin sarki la tahawihi aljihatu situ ka sa'ir kuma da dan ya nuna me Allah madaukakin sarki yana sama domin ubangiji Allah madaukakin sarki da zai gana da annabin shi ina ya kira shi sama ya wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har an yi wuce ko ina ya kai ga inda yake jin tafiyar alƙalamin ƙudura kuma fahimci wannan da kyau to ashe kenan yana sama kenan subhanahu mana ya yace wal mi'raju haqqun mi'raji gaskiya ne wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa sallama hakika tabbas zahir an yi tafiyar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yi tafiyar dare tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yanzu abubuwa guda biyu nawa ma na ya faɗa biyu ya faɗa al-mi'raj ya ce wal mi'raj haqqun sai ya faɗa al-isra ya ce wa usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallama mun gano wannan idan ka ce isra'i da mi'raj ko wace kalma ake fara gabatarwa isra'i kenan ko akan ce isra'i da mi'raj idan ka ce al-isra ana nufin ana nufin tafiyar dare ita ce al-isra abin nan na ila musa a nisiri bi ibadi sai muke wahayi zuwa ga annabi musa cewar kai tafiyan dare tare da bayina ka ɗebi dare ka yi tafiya ka ɗebi wani yanki na dare ka tafiya da su shi yake nufi da tafiyan dare abin da ake nufi da al-isra a wannan karatu da muke yi shine tafiyar da aka yi tafiyan nan mai ban mamaki wacce take nuna mana sifa na kudurar ubangiji Allah madaukakin sarki da cikarsa da buwayarsa tafiya nan da iya da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun daga masallacin Ka'aba har zuwa masallacin Baitul Maqdis masallacin Ka'aba da ke ina Makka zuwa Baitul Maqdis al-Masjid al-Aqsa da ke Baitul Maqdis ina fata mun fahimci wannan wani shi ake nuna da al-Isra tafiyar da ake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga al-Masjid al-Haram shine masallacin makka ne shine almasjidil haram shine masallaci na farko a duniya zuwa almasjidil aqsa masallaci mafi nisa domin daga masallacin ka'aba zuwa baitul abin nan zuwa palestine wuri ne mai tazaran gaske kuma wancan shine masallaci na biyu tsakanin su shekara 40 ne kuma da yake hadisin abu zar ina fatan mun fahimci wannan da kyau tsakanin masallacin ka'aba da masallacin baitul maqdis tafiya ce mai nisan gaske ubangiji Allah maɗaukin sarki yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa urija bi shakhsihi yayi tafiya ya hawar da halittarsa da gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fil yaqba a farke ba a bacci ba ila sama zuwa sama thumma ila haythu sha Allah min al sannan kuma Allah ta'ala ya tafi da shi zuwa inda Allah ya ga dama ya so a can sama wa akramahu Allah bima sha Allah ta'ala ya girmama shi da dibin da bata abin da yaso wa auha ilaihi ma auha ya mishi wahayin abin da yi mai wahayi ma kazabal fuadu ma ra'a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata karyata abin da ta gani ba fa sallallahu alaihi tsiran Allah ya tabbata a gare shi wa sallama amincin Allah ya tabbata a gare shi fil akhirati a ƙarshe wal ula da nan farko a duniya da lahira sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan yana nuna mana wannan wata gaba ce da malam yake mana magana kan isra'i da mi'raji kamar da bayani ya gabata wanda ce isra'i ta tafi tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga masallacin Ka'aba zuwa masallacin Baitul Maqdis wannan shi ake nufi da al-isra idan aka ce al-mi'raj shine mi'raji tsani da aka sa ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf manzan salam ya wuce zuwa sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu har zuwa can ne al-mi'raj matattakala da ake tattakawa akai kulwar da ke ko abin da ake hawa shi shine ai ta'arujul mala'ikatu ilai mala'iku suna wa ta'arujul mala'ikatu ruhu ilai mala'iku suna hawhawa zuwa gare shi wannan isra'i da mi'raji an yi shi ne bayan da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cika shekara hamsin da haihuwa mun bai wannan a daidai wannan lokaci yana da shekara nawa kenan da manzanci yana shekara goma da manzanci domin bayan ya cika shekara arba'in da haihuwa kuma ita ke hadisa abdullahi dan abbas sai ubangiji allah madaukin sarki ya azurta shi ya azurta al'ummar duniya baki daya da annabtar manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dauki tsawon shekaru goma sha uku a garin makka yana kiran mutane zuwa tauhidi bayan manzanci kenan sannan ya yi hijira ya koma madina ya ɗauki shekara goma yana karantar da mutane tauhidi da sauran hukuncin hukuncin shari'a nau kenan ashirin da uku to bayan da ya cika shekara goma a makka sai ubangiji allah maɗaukin sarki ya yi tafiyar ya yi isra'i da mi'iraji da shi isra'i da mi'iraji kaga da ashe abun daban-daban ne isra'i daban mi'iraji daban isra'i shine abin da suratul isra ta magana تتي سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير معراج شيل أبن سورة النجم تيما قنا تجد شواء والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم kenan isra'i suratul isra mi'raji suratul najm ina fata mun fahimci wannan wannan abin nan isra'i shine tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka daga makka zuwa baitul maqdis wannan tafiya kuma ta faru ne bayan da annabi sallallahu ya idar da sallar isha kun fahimci wannan da ke ko da ya idar da sallar isha kawai sai ga malaika jibril alaihi salatu wassalam ya zo da dabba da ake kiranta burak ta ɗara jaki ba ta kai alfadari ba sunanta burak kaga an ka cire alfil ya zama mai kenan bark isa wasu ke kiranta kamar walƙiya take tafiya burak sunanta kenan sunan wannan taguwa inda idan ta ya kai nan take sa kafa malaka jibril alaihi salatu wasalam ya zo da ita yana zuwa da ita sai ya mai izini ya ce ya hau da yawo sai shi ya zama mai zagi ne aika ga mai zagi shi ne a gaba kullu da ke ko ya zama na malaikar jibril yana tafiya ita kuma tana bin daga nan garin mina in ta hanji Kano sai ta sa kafar ta in ta dago ɗaya ta hango Sudan sai ta sa in ta dauki ɗaya ta ga hanki Baitul makadis shi yana ayan kai kuma isa wani mawakin hausa yake cewa nan tuni sai ya tadda buraka sai ko ya ce ka hauta ta kai ka in zama mai zagi a gare ka nan tuni sai ya tadda buraka sai ko ya ce ka hauta ta kai ka in zama mai zagi a gare ka inda ya kai idan ta buraka to sawunta nan zai taka mun fahimci wannan da kyau ko manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hau wannan taguwa ya hau wannan buraka ya kama tafiya malaka jibril yana tafiya yana gaba shi kuma suna tafiya a kanta. yana tafiya ya huce annabi Musa alaihi salatu wassalam a kabarin yana sallah mun bai tona kaga dama dama mun gama magana a taslim ne ko ka sallama kawai ana <laughs> yawwa yawwa dama ba abin da ake magana da kawai naga ka sallama annabi ne ya faɗa shikenan wa ma yantiqu anil hawa yawwa ya wuce annabi Musa alaihi salatu wassalam a kabarin sa yana yana yana sallah a lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake tafiya yana zuwa baitul maqdis kenan sai ya sami kirki ya daure dabbarsa domin anan annabawa suke daure dabbobinsu sai ya shiga baitul maqdis ya salla raka'a biyu ina fata mun fahimci wannan da ke ko yana kammala salla raka'a biyu sai aka kawo mishi kofi ga na ruwa ga na giya ga na nono aka ce sha sai ya dauki na nono ya sha sai mala'ikar jibril ya ce a sautar fitara ka samu daidai kana nan akan daidai shikenan ana kammala ya kammala sallah ya gama shan abin da zai saya kawai sai aka sa tsani ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaikar jibril sai wuce sai ma yake Allah ya bi bayan sa sallallahu alaihi wasallam dab dab dab sai ga su a sama ta farko suna isa sama ta farko sai malaikar jibril ya nemi a buɗe sai aka ce wane ne sai ce shine jibril tare da wa yace tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har an aiko shi yace an aiko shi suke na aka buɗe suna isa sai ga annabi adam alaihi salatu wa salam a sama ta farko mun gane wannan da kyau ga annabi adam annabi adam ya yi mara balale da shi yana nan suka gaisa sai aka wuce zuwa sama ta biyu suna sama ta biyu sai ya haɗu da ibna khala nan ma mala'ika jibril ya nemi a buɗe aka buɗe aka ce waye ya ce shine jibril tare da wa tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce har an aiko shi ya ce an aiko shi kun gashi ba dukkanin mala'iku ne suke sanin hakikanin abin da yake kasancewa ba wasu sun fi wasu sani ina ba ta mafahimci wannan nasu kuma ba su kawai nasu shine kaza shine kawai abin nan aka bude ya kai sama ta biyu yana isa sai ga annabi haya da annabi isa alaihi salatu wasalam suke mara balale da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suke mara balale da shi ya gaisa da sai wuce ya wuce zuwa sama ta uku yana zuwa sama ta uku ya nemi a bude shi malaka jibril kenan da aka bude aka ce waye yake shine jibril tare da wa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce har aiko shi ga riga aiko shi shi shekara goma Allah ba ta to wannan da kyau ko ana bude yana isa sai ga annabi Yesu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi rabin kyau annabi Yusuf alaihi salatu wasallam an bashi rabin kyau shi kenan suka wuce suka wuce zuwa sama ta nawa ta hudu zuwa sama ta hudu ya nemi a bude aka bude yana zuwa sai ga annabi Idris alayhi salatu wassalam a sama ta hudu shine Allah ta ayi manzo sallallahu alaihi yace wa rafa'nahu makanan ali ai ku kaga sama ta hudu ai makan ne aliya wuri ne a sama ba wai tatsuniyar kizo da kogi da ake faɗa ba cewar wai yana nan kan a kan katangar aljanna a ga wannan tatsu ne gizar da ce wai yana kan katangan aljanna ya shiga amma an ce kaza an ce kaza an ce kaza Allah ta'ala ya sauka ya suka gaisa tare da annabi abin annabi Idris a sama ta hudu suka wuce zuwa sama ta zuwa sama ta biyar zuwa sama ta biyar ne ma a bude aka bude suka shiga suka haɗu da annabi Harun alayhi salatu wassalam suka gaisa da annabi Harun annabi Harun ya mara balale da su suka gama abin da zasu suka wuce zuwa sama ta shida suna zuwa sama ta shida suka haɗu da nan Musa alayhi salatu wassalam suna haɗuwa da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya mara balale da shi ya gaisa da shi suke sallama sai wuce zuwa sama ta zuwa sama ta bakwai yana zuwa sama ta bakwai ya haɗu da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a can sama ta bakwai kun bai tona ko shine wannan mawakin Hausan da yanzu da na karanta muku yake cewa sai ta bakwai sama'ullahi ibrahimu khalilullahi mai girma gurin lillahi badadin nan gurin lillahi kama da ruhunsa babu sama'i ko ko wata sama'i babu ina ba ta mun fahimci wannan ya sama annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a lokacin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kishin gida ya jingina da albaitul ma'mur da Allah ta'ala ya ce wa turu wa kitabi mastur fi raqqin manshur wal baitul ma'mur wannan albaitul ma'mur din shine masalla ɗakin da mala'iku dubu saba'in suke shiga a kowace rana in sun shiga ba sa dawowa na wanda suka shiga yau ba su taɓa shiga ba sai yau kuma da suka wuce gobe ma wasu su dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in wa ma ya alamu jini da rabbika inna hu kawai kenan ku na ƙasa an mutum ya ƙi bauta ma Allah ma dai akwai masu bauta mashi nam ana nan har suka gasa da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da suka gaisa da shi ya sallama da shi sai suka wuce har ya kai zuwa ga inda nan ne ƙarshen inda abin nan wani mahaluki ilimin sai ya ƙare baki ɗaya kawai don sai da manzana sallama ya kai inda yake jin tafiyar alƙalamin ƙudura wanga wannan tun daga sama ta farko zuwa na shine mai al ana fata mun fahimci wannan da ke ko haka suka dinga tafiya har ya je ga ubangiji Allah madaukakin sarki ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gana da ubangijinsa ubangijinsa ya mishi wahayin abin da ya mishi wahayi kamar yadda suratu annajini ta yi bayani a wannan tafiya da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi ya ga abubuwa masu karin yawa kuma da Allah ta'ala ya fara yace a ra'a min ayati rabbihi al-kubra dama Allah ta'ala a suratul isra ya yi bayanin hikimar da ya sa za a yi tafiya ita ce me lunuriyahu min ayatina don mu nuna mashi wani bangare na ayoyinmu la ilaha illallah tafiya mabudin ilimi sallallahu alaihi wasallama kaga yadda Allah ta'ala ya tafiya da shi domin ƙara ilimi tafiyar da kafin shi ba a yi da wani ba bayan shi kuma ba za a sake yi da wani ba yawa babu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil akhirati wal ula a wannan tafiya ya ga sidratul muntaha magariyar tukewa a nan ne fa jannatul ma'awa take ita wannan magaryar tukewa din ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ganyenta kamar kullun giwa yake kankani ne ko babba babba yake cewa falamma ghashiha min amrin lahi ma ghashiha a lokacin da ya lullube ta na al'amarin Allah da ya lullube ta ita ne ita wannan magare tikewa din ta hayyara kawai sai ta canza cikin kankanin lokaci fama ahadun min khalqin lahi ta'ala yastati'u an yasifa min husniha babu wani daya daga cikin halittu babu wani mahaluki daga cikin halittun Allah da zai iya siffanta maka kala launi kyawun wannan wannan bishiya ya ganta a wannan tafiya a wannan tafiya da yayi ya ga mala'ika jibril a cikakkiyar sifarsa da fuffuke 600 domin nan sararin duniya ba zai ɗauki mala'ika jibril ba saboda haka aka kai shi inda yake da sarari da fili inda zai shimfiɗa fuka-fukansa inda zai ganshi. shi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko a nan ya ga mala'ika jibril da cikakkiyar halittarsa ibnu kasir yace anan ya gara rafrafu wai manya manya ne daga cikin halittun Allah madaukakin sarki wanda yake wannan duniya ba za ta iya daukar su ba yanzu ana ta rikici kan tv 100 ba 150 ba a kilon ba wallahi tallahi eh an zo ana rikici akan akan iyaka iyakar ƙasa da ƙasa iyakar gona da gona wannan duniyar gaba ɗaya ba ta ishi malaka duniya ya buɗe fuka-fukan ba isa a can ne ya gan shi da fuka-fukan shi 600 mun fahimci wannan da kyau a wannan tafiyan ne fai ga annabawa don ba ku sha'abu ba a karatun da muke don mun zayyano annabawan da ya huce a sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta duk annabawan da ya huce kun kuma kun lura ba mu faɗi wasu abubuwan da ya gani ba saɓanu wannan annabawa ɗin saboda akwai lokaci yana ja mun fahimci wannan da kyau a wannan tafiya ya ga annabawa a wannan tafiya ya ga albaitul ma'amur da adadin mala'ikun da suke shiga mala'iku dubu saba'in ya ga annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yana jingina da wannan albaitul ma'amur din wanda yake wannan albaitul ma'amur din shine ka'abar da ke sama kamar da wannan ka'aba kuma ita ce ka'abar da ke ƙasa a wannan tafiya da ya yi ya ga aljanna ya ga wuta sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan tafiya da iba ya ce ya shiga aljanna a wannan tafiya ya tsinka wuta kuma a wannan tafiyar da ya yi nufa aka farallanta mai salloli guda biyar wanda yake asali salloli guda hamsin aka farallanta mashi salloli hamsin ya zo ya dawo ya zo ga annan musa alai salatu wasu annan musa alai salatu wasu ce kai wallahi an jarrabe ni da bani isra'ila na dauki darasi a wurinsu kazan su ne fa aka ce an ba su izini an ba su dahil na su shiga wannan garin su fitar da mutanen garin su zauna a ciki kenan gaba ɗaya su suke da mai nasara amma sai an gwabza amma dai nasara tana gare su tunda an ce su zauna a ciki amma da suka leka suka ce ina ina fiya kwaman dabbari wa ina lalle da kula ta ya kharuju minha fa ya kharuju minha fa inna dakhiluna hanafi ba ka gani an ba su tabbas ba suka ce ina izhab anta wa rabbuka inna hauna su ba su ne ba ake ba su abinci daga sama fa sai dai kawai lokaci ya yi kawai su ci su sha ba ce ina lannan su alaƙu wallahi dai dan noma noman nan haka suna so su dinga dan noma wato da Najeriya aka turo su wato ba masar ba da ba wai su shiga hibi da Najeriya aka turo su da Awa ma laifin astaghfirullah alazim astaghfirullah da kai ci ya ɗauki darasi a wurin bani Isra'ilawa ya koma a rage aka koma aka rage aka rage ana rage biyar biyar biyar biyar biyar biyar har suka dawo goma ce a DJ a rage labanu isra'ila sun wahala da shi cewa aka yi da su basu yanka sa kadai suka ce mahi ba ma haka ba a tattaka gina husuwa kawai kala uzu billahi ana kone mana jahili haka ba kawai ba su kama su yanka ba mahi ma launuha ma kaza ma kaza ma kaza ma kaza ya dauki darasi rumban isra'ilawa kuma wannan faddufa bayan an tseratar da su ne daga fir'auna fa mana sun ga halaka fir'auna fa ido da ido fa wa antum tanzurun ku kuna kallo dan da aka tseratar da su ga juyewa suke suna kallon yadda ba fim bane tsayawa suke suna kallon lokacin da fir'auna yake juyawa fa amma kai suka zo suna cewa ija Allah na aliha kamalhum aliha qala innakum qawmun zalim saboda kai sai ya dauki darasi a wurin a wurin bani isra'ila har suka dawo biyar ana sallam ya ce shi kan gaskiya yana jin kunya kuma ya sake koma biyar ɗinnan su kuma ubangiji Allah maɗauki sarki ya ce da shi a lauyin mahafuz biyar aka rubuta a hamsin aka rubuta saboda aka ladan hamsin ne kowace ɗaya mutum ya yi a cikin biyar nan yana da ladan nawa goma guda biyar nawa kenan hamsin kun lura amma hatta sallar sai ga mutum ya yi mata tuji hatta sallar sai ya ga mutum ya mata a ringizo sai ya ɗauki a zahar ya kai ta karfe uku wasu ta nuna wannan ita fara ke na a yanan sha'ud billah a uf billah ne shaitan ya ɗauki la'asar ya kai ta biyar da rabi masallaci ne ba za a buɗe shi inda an buɗe masallaci karfe ɗaya to wani lokaci har karfe shida in ka je ka samu ana sallaci to karfe shida wata sallah ake eh ka ce ne wai fa minti talatin ko minti goma kafin ya taho masallaci fa ba wanda ya ce da shi ka a shagon amma yana yana shigowa masallaci zai ce ba karfe daya aka ce mana ba da minti uku me kenan wannan ce ba karfe daya da minti uku aka ce ba wai ba zai tsaya mu ma ko da na fila raka a hudu yayi kafin la azhar raka hudu bayan azhar ya yi makansa ita ko sallar juma'a in ka samu mutum ka ce da shi ya lissafa maka juma'o'in da ya yi a cikin masallaci wanda ya yi su a cikin masallaci daga baya nan wataƙila in aka fara juma da ta wuce wacin sai ya lissafa maka juma uku da ya yi a cikin masallaci ba in kuma Allah ya sa shagon kama yana kan hanyar shagon ka yana kan hanyar masallaci ne kana sai da buhu to fa shikenan kawai za a dinga dauka ne ana tafiya wai tabar ma ko ko darduma ma ba shi da ita Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala ya ce sallolin nan biyar ne ladan biyar ne za a yi su amma ladan hamsin za a bayar da su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sauko tare da mala'ika jibril yana sakowa annabawa suna biyo shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sauka baitul maqdis sai aka sahu sallallahu alaihi wa sallama sai malaika jibril alaihi salatu wasallam ya mai nuni huce ba da sallah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya wuce ya ba da sallah kaga sai abin nan khatimun nabiyina wa imamul mursalina kenan gaba ɗaya manzannin nan suka ɗora a bayan sai ba su sallah to wata sallah ce wasu suka ce ita ce sallar asuba domin a nan ya sallar asuba ya baro baitul maqdis abin nan da jijjifi ya iso garin maka rana ba ta hudu ba kun fahimci wannan da aika san da tsakanin sallar asuba da hudowar rana a kotu toguwar inuwa alamun tara ila rabbi ka kaifa maddabil kun gano wannan da ke ko wasu ce a dai an yi musu sallah yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Sun fahimci wannan da ke ko akwai fa'idoji da yawa akwai abu nu'aim al-asfahani a cikin littafinsa da la'ilin nubuwa ya kawo wannan lokacin da abu sufyan ɗan kasuwa ne da ayarinsa suka kama hanya zuwa ƙasar sham a daidai lokacin herakal sarkin rum ya ci baitul maqdis da yaƙi ya kwace ta sa zo hannunsa ya kwace ta daga hannun furs hannun paris sai ya ce to ko sai ya zo baitul makadis ya zo ya yi sujjada yana gode ma Allah maɗaukakin sarki mana jin wannan da ya iso yana zuwa sai ya samu labarin ai ga 'yan kasuwa daga maka sun tuni kuma a daidai lokacin wasiƙa ta kai ga manza ta kai ga kaisar daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama cewar aslim taslam aslim yutika Allahu kamar marratayn sai ya sa a kawo mashi su a kawo mishi su kenan sa abu sufiyan don ya musu tambayoyi don gane da wanda ya aika mushi da wasiƙa aka kawo su aka ce ya yi tambayar wane ne ya fi kusa da shi a dangantaka sai suka ce sai abu sufiyan ya ce shi ne yi mai tambayoyi wanda yake yanzu ba lokacin karanta tambayoyin bane ana fatan mun fahimci wannan da kyau ko har zuwa lokacin da abu sufiyan ya ce sai dai ya faɗa mana wata magana ya ce mana wai daga maka haram kenan an yi tafiya da shi zuwa baitul maqdis daga ran an wuce da shi zuwa sama ina fata mun fahimci wannan da kyau a daidai wannan lokacin da yayi wannan maganar shi Abu Sufyan fa ya kawo wannan maganar ne wadan ya ambaci da zai sa a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace shi bai samu wata kalma da zai dan suka ba sai dai kalmomi yake kawa da abin zai zama gingirin to a daidai wannan lokaci akwai Patrick da turanci kenan ko da larabci kuma batrik yana kusa da kaisar sai ce lalle kan ya san wannan dara Tofa ya ce kai ko ya aka ka kasan wannan dara sai ce shi ke rufe masallacin kudus ina fata mun fahimci wannan ko ya rufe dukkan kofofi ya zo zai rufe wata kofa guda abin ya faskara ya ja ya ja ya ja abin ya faskara ya ja ya ja abin ya gagara ya taro jama'a aka taro aka taro abin ya ce sun dai hakura da ita suka bar wannan kofar akan gobe za su zo su ga me ya faru mun bayanci wannan da ke ko ne ya zo suna shiga sai zai ga sawun dabba ya duba ce kai wannan annabi ne zai gifta da wurin nan in jiwa kenan in ji wannan fatir din isa abin da muke waɗannan sun ba sai na aka da fa Allah kuwa kiristocin nan ba sai na aka nufa ba abin nan dallu ne wa kawai Allah ta'ala ya sauwa abu na biyu shine ruwayar abul qasim at-tabarani a cikin littafinsa yake bayan da annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya dawo da ya dawo ya zayyane ma ummu hani abin da ya faru da ya bata labarin abin da ya faru sai ce zai fita ya je faɗa mu mutanensa abin da ya faru ita ce anya mutanen ka za su gaskata ka kuwa sai ce bari je faɗa musu ya je ya faɗa musu suka ce ina ina wannan magana ai ba ta so ba ka ce a wani yanki na dare ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza muna da raƙuma sun taso sun baro sham suna kan hanya a ina suke sai ce eh lalle kan tabbas kura da raƙuma wallahi wa qad wajadtuhum kada adallu ba'iran lahum fahum fi talabi ice tabbas na ga na samu ayarin raƙuman ku suna tafiya sun bar raƙumin su daya sun tsaya suna jiran shi suna neman shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kenan sai suka ce akwai raƙuman banu fulan su kuma ya labarin su yake sai ce lallai akwai raƙuman su suna wuri kaza wuri kaza wuri kaza ɗaya daga cikin raƙuma su ja ta kari kun bayyanci wannan da kyau ko yawwa kuma a wurin su akwai wani abin nan ƙasa wani akushi ko wani tulu na ruwa na ɗiba a cikin na sha ina fata mafahimci wannan da kyau saboda haka da aka yi calculation inda suna wuri kaza suna wuri kaza suna wuri kaza ne daidai lokaci kaza za su iso ile kuwa aka ba daidai lokaci kazan suna lokacin yana cika raƙuma su suna isowa sai na abubakar alaihi salatu sallallahu ta'ala alaihi wasallama ke da wannan kasa shi ne shugaban tafiyar don ya ce a cikin waɗanda suke jagororin wannan tafiyar akwai ibnu abi kuhafa sai abubakar rabiyallahu anhu sai ya tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sifanta min taguwan nan da kawo sai ya siffanta mishi ita sai ya ce hiya kazi wazi ai kamar kaza kamar kaza take in ji manzon sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mai sai ce ashhadu annaka rasulullah ashe sai na Abubakar ya ganta yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya nuna ma wannan burak da ya nuna ma wannan taguwa ina fata mun fahimci wannan da kyau manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zayyane ma mutanansa kun fahimci wannan da kyau ko ya zayyana ya kwashi bayanin nan gaba daya ya fayyace musu wannan kaɗan ne ina da wannan shine farkon magana kan isra'ila muka yi mun yi a bar barbahari amma da muka zo wuciya kawai muka yi ba mu ɗora bayani ba zuwa irin wannan a wannan lokacin ko shine malai yake cewa wal mi'raj haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mun san mi'raj shine wannan tafiya da ake da shi mun san kuma isra'i shine tafiya da yi daga makka zuwa baitul maqdis wa urida bi shakhsihi fil yaqfati ila sama an yi tafiya da gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama wannan wata mas'ala ma da ya taso wai shin isra'i da mirajin nan da aka yi da manzon Allah shin da ruhinsa aka yi tambaya ta nawa ta daya shin a barci aka yi nau kenan biyu shin da gangan jikin shi da ruhin shi aka duka nau kenan wacce za ku faɗa eh ta uku me dalilin ku eh imam abu jafar tsahawi ya bada amsa ya ce wa urja bi shakhsihi fil yaqfa bi shakhsihi da gangar jikinsa kenan ba daruri akai ba fil yaqfa a farki ashe ba bacci akai ba saboda ni saboda Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi labazin bi abdi yana gasgatuwa ne ga ruhi da gangan jiki mun bayyanci wannan da kyau ko yake cewa wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka araina ka ci ruhi aka nuna ba za a ce da ruhi araina ka ashe da manzo Allah sallallahu alaihi sannan ruhi yana hawa kan buraka da za a ce an haushi an sa buraka an yi kaza an yi kaza an yi kaza ina fata mun fahimci wannan da ke ko na'am kenan wannan ya tabbata mana da cewa an yi ne fil yaqaba ba fil manam ba to amma akwai ruwaya a cikin sahih bukhari ruwayar sharik bin abdullah da yake cewa wasu mutane uku sun zo wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin manzan Allah sallallahu yana bacci sai suka ce wa sai ɗayan sai ya ce waye waye a cikin su sai ɗaya eh, abin nan tsakatsakiyar su sai ya ce shine mafi alkhairin su shikenan sai suka wuce sai washe gari suka zo sai wannan ruwaya sai ta bada abin kamar a mafarki kun bai wannan da kyau da yake na biyu kuma ruwaya tana ina bukhari sai malamai suka ce babu cin karo ta ina ne babu cin karo ubangiji Allah madaukin sarki ya nuna mai Isra'ila da Irajin a mafarki kafin kuma ya zo ya nuna mashi shi a aikace kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mashi umaratul qada umarar da yayi a cikin barci washe gari kuma ya ce a tashi a tafi ana tashi a tafi kuma abin ya tabbata la tarkulun al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqin ɗaya kenan kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ce da dan shi inni ra'aytu fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kuma yazo ya dauke shi yanka din ya kama yankawa din abin nan yana dab da yanka kuma Allah ta'ala ya fahimce shi ba wai ya dajira ya dajira ta kirci ba wai ya haka ya yanka dutse zai wasa wai dutse ya kama da wuka ya kama ya wuka ta yanka dutse wannan ya ci faɗi ce mun bai wannan kenan ubangiji Allah madaukin sarki ya nuna mashi abin a mafarki sai kuma ya zo ya nuna mashi shi aikace ya kafatan a farke ake isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai Allah ta'ala yake cewa wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ba mu sanya wannan ganin da muka nuna maka shi ba shine waɗannan abubuwa da duk da aka zayyana illa fitnatan linnas sai dan ya zama jarraba ga mutane wa shajaratul mal'unata fil qur'an hakan nan ba mu sanya tsinannen tsinanniyar bishiyar nan la'antacciyar bishiyar nan da aka la'ance ta qur'ani ba sai dai dan ta zama fitina ga mutane wata bishiya ce shajaratul zaqub inna shajaratun ta khuruju fi asl jahim sai suka ce subhana suka ce ai ai abin da din manzon Allah kuma ai ya fito fili ya zai a fako bishiya ba ta hudowa a kaf a fako inda babu ruwa abin nan bishiya ba ta fita balle a tsakiyar wuta kuma kaga ta zama fitina a gare su sannan kuma abin da zai daɗa nuna maka cewa ya ƙabatan aka yi da manzalar sunna ba sai Allah ta'ala ya bude kisar da subhan tsarkake kanshi dan ya nuna ta'ajjub din abun magana ko subhanallazi asra bi abdihi alhala abubuwan da ke yi ake na mafarki ai baya ba a jin mamaki a kai zaka mafarki ga ka da manya manyan buhuna akan bola kana ta ɗiban kuɗi ka cika buhu ɗaya ka cika biyu ka cika kaza ka cika kaza ka cika kaza ai gani ka ga ba wanda zai bai ce wai abun mamaki na jiki dan mafarki ne eh kayi yi buhun yan naira dubu dubu buhun yan naira ɗari biyar biyar buhun kaza buhun kaza buhun daloli buhun gaba wanda zai je gaba. to a kaga duk wanda suna nuna abin ya kabatan ya faru Allah fata mun fahimci wannan da ke ko ya kabatan ya faru kuma ثم إلى حيث شاء الله من العلا سنة الله تعالى يتفزوا عند الله تعالى يقدام يسود يكيشي من العلا عشان سما وأكرمه الله بما sha. ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama shi da duk abin da ya gara ma subhanahu wataala wa auha ilaihi ma auha ya wahayin irin abin da ya wahayi zuwa gare shi ma kadabal fuadu ma ra'a zuciya bata karyata abin da ya gani ba fa sallallahu alaihi kiran Allah ya tabbata a gare shi fil akhirati a lahira wal ula da nan duniya duk wannan bayani da yake kana son bayani Isra'il da mi'raji ka samu tafsir din ibnu kasir da ya fada Allah ta'ala subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ka samu abwaul bayan fi idah al-quran bil quran zaka sha bayanin isra'i da miraji tsaftatacce tace Allah ba ta mu fahimci wannan da kyau ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da duk abin da muka ji tsiran Allah da amince sai tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Olha o Gonçalo.